Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar gane kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafin mu na Facebook Live a voahausa.com ko kwacokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To yau 24 ga watan Afrilun shekarar 2018 wadda kuma ranar talata kenan wadda muke magana a kan ilimi yau za mu yi magana ne a kan shi kamar yadda muka saba inda za mu ji cewa akwai fazargin wasu malaman jami'a kan nemi lalata da ɗalibansu kafin su ci jarrabawa a makarantun gaba da sakandare haka ne? akwai malamin da ya bukata ta zo sai ta ce mu je tare da muka je muka dai fira muka wuce dan bayan mun wuce ya kira ta ce ita kadai ya ce ta zo amma ta zo da wani me yasa haka dan ya kara inviting dinta sai inviting wata kawar ta raka ta sai suka je bayan sun je suka tafi same question ya kara mata ya ce ta zo ita kadai ba ta zo ba then ta faɗi kwas ɗin a ƙarshe dai ta ce min ta yi zuriyar mai ta ce same shi duk wani abu da ma zai faru ya faru don ta yi fasin kwas ɗin so kuma a ƙarshe ta yi fasin kwas ɗin. za mu kuma karanto sakonninku na tambayar da muka muku a facebook da twitter da instagram ku dai ku kawai ku kasance tare da shirin yau da gobe shirin matasa haka kuma akwai tattaunawar da muka yi da rabi mustapha sadiq yar jarida kuma yar rajin fafutukar kulawa da mata ko lafiyar matan tare da kare 'yancin nasu ta tofa albarkacin bakinta akan wannan lamari. Haka zalika za ku ji hirar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da malaman jami'a da ɗalibai a zauren muhawarar yau da gobe. za mu fara ne da tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter na abotarmu wanda muka ce me kuka sani game da zargin cewa wasu malaman jami'a na neman yin lalata da ɗalibansu mata kafin su ci jarrabawarsu wani lokaci har da maza To saƙonmu na farko ya fito daga gurin Zubair Idris ya ce tab an zo wajen. Ai ba ma cin jarabawa ba kaɗai har da samun ingantaccen jifi mai kyau. wanda kai ka je ka zauna ka yi karatu tsawon dare amma abin takaici ka ga ya tashi a banza don kana mm. ganin wanda ko a bata rubuta ba mm. za ka same ta da gp na ban al'ajabi wannan na ɗaya daga cikin abin da yake kawo satan jarabawa a manyan makarantunmu da ma na fatanmu allah ya shirye su kuma a dinga ɗaukar tsatsauran mataki akan wanda aka kama shi da irin wannan laifi. To sai kuma Ishaku Hamza Gogori ya ce, Assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika an daɗe ana yi wa malaman jami'a wannan zargin na lalata da ɗalibai mata. To sai dai sautari ana kama wasu malaman wasu kuma kawai zargi ne. To sai kuma sakon wala Sani ta kai ya ce aiko shakka babu yau da gobe wannan abin yana faruwa sosai a wannan zamani da muke ciki da za ku tattauna da mafi yawan mata da ke fafutukar ganin sun sami ilimin zamani mafi yawan su sai ku ji sun ce muku yawancin lokuta malaman suke sukan nemi biyan bukatar su a wajen ɗalibai kafin ta samu tata biyan bukatar. Mm, sai kuma Umar Walama ya ce da gaske ne. watannin baya wani malamin jami'a sun gwabza shi da mijin wata mata a nan jihar mu ikon Allah. An ba mata iska eh, <laughs> Sai kuma sakon Maryam Yarima ta ce Allah dai ya shiga tsakanin nagari da mugu. Amma fa mu ma 'yan matan shigar mu kan jefa mu cikin matsala Allah ya sa mu gyara amin. To amma kuma in an yi shiga sai kai kuma kuma ka kai kasa control saboda Allah <laughs> <laughs> amin to Idris Kurmi Ali ya ce abu ne da ke faruwa ya kamata a ɗauki ƙwararan matakai akan malamai hmm. masu wannan halin ɗalibai mata masu sa sutura kuma na nuna tsaraici su ma a hana su tunda an ce shine dalili ba hmm. sai kuma sakon Fatima Musa wada da Aishatu Musa wada da Ibrahim Musa wada suka ce salam yau da gobe Allah sarki tabbas ci gaba da yin lalata da wasu mata da wasu matan makaranta da wasu malamai ke ci gaba da tilasta musu a yayin cin jarabawarsu shiga ko kuma shiga aji wallahi abin tarda da Allah wadai fatar mu shine Allah ka tona asirin masu aikata hakan sai kuma Muhammad sha'ibu ya ce kashi 99 cikin 100 laifin yan matan ne dan malami baya bijirowa yarinya da irin wannan magana sai ya lura da cewa wata bicance ce To, sai kuma sako na ƙarshe daga Adamu Musa Shehu Girgir ya ce, "E gaskiya ana samun irin waɗannan malamai a wasu jami'o'i, to amma a gaskiya ana samun matsalar ne daga ɗalibai mata. A matsayinki na 'ya mace bai kamata kina shishigi a wajen malami ba kina zuwa ofishinsa ziyara ko kuma kuna haɗuwa inda bai dace ba. Mm, to haka yake mun mm. gode ya ci gaba da aiko mana da saƙonni. Eh. To yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da malaman jami'a da ɗalibai a zauren mu na muhawarar yau da gobe. Malamai barka da warhaka barka da zuwa cikin zauranmu na tattaunawa ba abu ne sabo ba da irin wannan matsalolin wata matsalar da mata suke fuskanta na mace a tilasta mata shiga hulɗa irin wanda bai dace ba tsakanta da malami inda zai ci sai ya kwanta da ita da mun ya bata maki ko kuma ta samu fita ma daga jami'a dan wata za ku ga ta yi shekaru a jami'a wai dalili shine wani malami ya hana ta tsallakewa. Wasu me yasa ke faruwa da mata ne? Eh to wani sa'in yana kasancewa students in ba su performing well to sun san cewa wasu su ba zama suke su yi karatu ba wasu laifin su ne wasu kuma laifin malaman ne to wasu su suna ga su students din suna ga in sun zo inda wani hanya ma in zai so su in kuma da yanda za a yi yayi passing in su to in ma da abin da yake so za su iya bashi in har zai tseratar da su su wuce to ai zaki ya kamata ki mana fashin baki ne in kin ce abin da yake so kamar mene kenan kuɗi ko abinci ta iya yiwa kuɗi ko jikinsu a cikin ku akwai wacce ta taba samun wani wanda ya taba yi mata haka ko ya kawo mata bara akan wannan bukata tasa ko kuma wanda kawa ta samu wani kanta a cikin wannan hali to akwai su da yawa ko da mutum idan abin bai faru da shi ba ya taba faruwa da yar uwar shi ko friend ɗinta ko kuma wasu abubuwa ko ma irin labari haka mutum zai iya ji. Ga abokinku wanda ɗalibi ne ɗaya daga cikinku wanda yake hulɗa da mata ya san abin da kuke ciki wani lokaci ba kwa iya faɗi a gida amma kuna iya sharing ko in ce za ku iya tattauna a matsalolinku tare da shi bari ya gaya mana me yake me yake gani kuke shiga a ciki. E, akwai wata 'yar ajinmu ne hmm. in ce kuma kamar 'yar uwa ce a wuri na na karatu da kuma musulunci ga baki ɗaya da zamantakewa wanda so da yawa lokacin muna aji ɗaya aji daya a jami'a eh lokacin mana aji daya that was 2015 then akwai malamin da ya bukata zo sai ta ce mu je tare da muka je muka dai fira muka wuce then bayan mun wuce ya kira ta ce ita kadai ya ce ta zo amma ta zo da wani me yasa haka dan ya kara inviting dinta ta inviting wata kawar ta raka ta sai suka je bayan sun je suka tafi same question ya kara mata ya ce ta zo ita kadai ba ta zo ba mm. then ta faɗi cost din. Wai ta tabbatar da cewa ta yi ƙoƙarinta? Eh, she performed well as ta ce. In 200 level courses again ta kara ɗauka wani course da ya ɗauka ta faɗi a ƙarshe dai ta ce min ta yi zuriyar mai ta ce sami shi duk wani abu da ma zai faru ya faru don ta yi passing course ɗin so kuma a ƙarshe ta yi passing course ɗin mm. amma ba zan iya cewa a abin da ya sa ta yi passing course ɗin ba. malamai kun ji so mun taɓi daga wurin ɗalibanku akan al'amuran da ke faruwa kuma ku yi tsokaci akai wai me yasa ake tunanin ku ne kuke Kune ne din da idan yanzu duka yawanci gashi dai wannan da ya bada misali ya ce malaman ne ya dinga nuna mata cewa in ba ta yi ba to ita fa gama makaranta suna nan tare a gaskiya kin san abu ne kamar fada ne tsakanin babba da yaro mm. a koda yaushe wanda za a ga laifin shi shine babba saboda gani ake karmi kullum shi karbe da karfi bai abu babba kuma shine mai karfi shi ke da matakan iko shi zai yi wani abu amma hausa suna ce in ka bi ta barawo ka bi ta mai sawo kin shigo cikin jami'an nan kin ga irin ya shigan yan matan nan suke muna huda da matan nan mun san halin da suke a rayuwa wata ita za ta zo ta ce maka malam ni fa gaskiya ba zan iya karatun nan ba na gaji na gaji ko ko a'a malam ba zan sami yin test ɗinka ba ko ko kawai ka ji kawai ta kira wayanka ina kwana ina gaji me ta da kai ta da ta kira ka ko ko ta ce malam na zo in gaishe ka ne ko ku ta zo ta ce malam dan Allah ya taimaka min akwai koya karatu kuma ba karatun yanzu a gare ta ba zan baki wani misali a guda ɗaya wanda ta faru ba a wannan jami'a ba wata daga cikin makaranta hmm. wani aboki na ke bani labari cewa abin ya bashi mamaki hankalin shi ya tashi yarinya ne ta shigo da shiga ta mutunci shiga ta wanda ke gani kin gari ya ma dauka mata aure ne da farko hmm. ta zo ta yi sallama ya ansa mata sai take ce mishi malam na zo ne an yi test ni ban samu na yi test ɗin kawai ban ci ba sai ce a ah, to ki bari zan yi makeup test bai ma yana da yana bai ma da kai ya ta bai yana ta rubutun shi sai ya ga a ah, sai ga ta zo ta ta shigo ta zo ta matsa kusa da teburin shi sai ce ki je ki nace zama ki mai sai a ah, malam ni gaskiya gaskiya a ah, sai ga ta fara daga hijabin shi irin wannan abubuwan ga sai ce ke ki tashi tafi ya ga dai alaman tana so ta abin din shi sai sauri ya bude kofa sai Allah abinda Allah ya taimake shi wani ya shigo sai ta sauri ta tafi to kin ga irin wannan abubuwan inda zaki je ki samu malamai da yawa zaki samu da dufuran labarai wanda za su gaya miki akan irin wannan abubuwan tabbas malamai su ma ɗaliban suna iya kawo sai da za su lalata rayuwar wani malami to watan kuma kuna da <laughs> zargin su da cewa ma suke tilasta tabbas suna da yana sai a jikin za su tilasta mu malami zai iya zuwa a matsayin wanda shi kila ya mutumin irin na ne mutumin karkara ya so bai so harka bai san matan ba ba mm. kawai da ya samu yayi karatu ne bai san irin wannan hudda ba ya zo mace tun tawo tana neman shi tana zuwa tana neman shi abin nan mm. ba ta saba ba da ya ji daɗi ya saba ya ko ya taba jikinta ko ko ya ji ya sadar da ita ko wani abu sai ya ji sai shedan ya ci nasara akan shi mm. sai ya zama ya zama sana'an shi ya zama jikin shi in bai ko da ajiya da matar shi ta gida ba zai bai jin daɗi dole ya riga ya saba da irin wannan matan jami'a To wannan abun ma sai ya dawo da ni baya akan eh, maganganun biyu da kai. Na ɗaya ka ce sukan yi shiga wanda bai kamata ba wato shigan ma laifi ne a wurin ku kenan sannan ka ce ah, eh, za ta iya zuwa har ta ja ra'ayin shi to shi ba babba ne a shekaru aka ma ya girme me yasa ya bari ta rinjaye shi in har zuciyar shi baya wurin zuciyar shi baya wurin amma dai abin da ke cewa yau a buge bango ne aka buge shi aka buge shi jibi in aka kai ka bango dole kai dole maka da abu na kun kai kira kin san cewa dana bai da sha'awa a ina ban sani a kin sani kin dole sani malama masu ce amma kin sani dan Allah ya sa mu da sha'awa babu yadda za a ce yau ta zo ta abin yi gobe ta yi kuma tun da kullun shedan yana neman ya ci nasaran kowanne dan adam ne a rayuwa mhm. yau ta zo ta neme shi da kaza ya Allah ya taimake shi ya kin bebe bai nasara ba gobe ta zo jibi ta zo wata rana za ta zuwa mai kila yana cikin ko ya samu matsala da iyalin shi ko kuma yana cikin wani nishadin ci ko kuma wani abu sha'awar shi ta taso sai ta ci nasara akan wannan abu daga maganar shiga kuma shiga ne wanda shiga ka sani a za ki ga har laifin iyaye akan wannan magana a ciki iyaye za su san cewa ga yaran su sun fito daga gidan su da irin wanda shiga wanda su sun san a lokacin da suke yan matanci ba su yi wannan shigan ba amma da sun ga iyayen sun yaran sun yi wannan shiga da an za da wani namiji ko wani zai masu magana su ce ai zamani ne zamani kuma ba zamani bai canza mutane mutane ne ke canza zamani kin gane iyaye sun ga yara sun fito da irin wannan shiga ba su tsawatar da su ba sannan kuma iyaye sun dauki wannan karatu da muhimmanci yadda suke tunanin in ya mace ba ta yi wannan karatu ba kamar ba ta da wata nasara a rayuwa ne to shi yasa kuka fito da wannan tsarin na ku dinga tsoratar da matan kuna kuna ba su tsoro na cewa dole dole sun ba da jiki saboda haka tsoron malamai ba sa tsoron boko yan mata su ɗalibai su ne suka fito da wannan tsari na cewa dole su ko ta yana sai sun ci wannan jarabawa yanda za su ba da jikinsu za su shiga na ban za su yi abin ta inda ka ballo ke a'a ba ta inda na ballo ke ba ina ga maki gaskiya ne akan abin da na sani to ban ce maki ba a wasu malaman ba su da laifi amma dai marfi rin ja su suke da wannan malam abokin aikin ka ya nuna cewa gaba ɗaya dai yara matan nan dai su suke da laifi kuma su suke kawo jiki duk da ya ba da misali har da kawo laifi ga hmm. malam malam shedan hmm. ya ce malam shedan ne yake kara kaddamar da alamar me zaka ce akai a to gaskiya matsalar nan babban matsala ce hmm. kuma in dai za a adalci ya kamata a kalli duka bangaren guda biyu su kansu ɗaliban nan da kike gani don ba zai yiwu ba a ce yau ɗaliba ko ko ɗalibi ya san abin da yake ya yi karatu da ya dace a ce kuma zai je ya bi malami kuma ina tsakanin shi da malami ina ganin kila bai wuce a hada hanya a gaisa ba mm. amma duk wanda ya koye ya ce bayan ya yi jarabawa ko ya yi wani tes ya ƙara biyo malami to akwai wani abu da ya taho da shi domin akwai wata yarinya da yake ina kusa da ɗalibai akwai wata yarinya take bani labari wata rana cewa bayan ta yi jarabawa ta koma ta samu malaminta akan cewa malam da Allah ka taimake ni kin ga ko idan har mutum a ce yayi abin da ya dace mm. ba magana wani da Allah ka taimake ni a ciki to da yasa da ya same shi daga Allah sai ita sai shi farko abin da ya fara shi ne mu ga wayarki ya dauki wayanta ya tabbatar da wayanta a kashe yake na biyu sai ya ce mata to kin san abin da kike nema ta ce a'a kin san abin da kike nema ba na Allah bane ke ma ba zan miki ba sai ma ke kin yi wani abu ta zauna ta ce mishi to me kake so a yi mm. ya ce mata shi bai bukatan komai sai ita kankin kanta saboda haka yarinyar ta ce to Allah ya kiyaye ita ba za ta ita ma ta aure ce mm. ba za ta taba yadda ta bata sunan ta ba akan wannan abu saboda haka sai ya ce mata ki je ki yi tunani in kin yi tunani ki dawo saboda haka ta je ta ƙara dawowa kin ga ko da a ce ta yi abin arziki ai ko ba za ta ba za ta abin kuma ta dawo aka yi abin ta dawo da ta dawo ta ce a inda ta ce ne ta bashi wani abu kuɗi kenan mm. ya yi fasin ɗinta to mm. kin ga saboda haka in har a ce yau ta koyi abin da ya dace ta yi ne babu wannan abin da zai shiga tsakanin su na cewa ta dawo ta roƙe shi ko ta yi wani abin nan kowa ya sani cewa ai jarabawa an kai taka ka je ka roƙi Allah ne amma ba ka je ka roƙi wani malami ba kuma kafin malamin ne ya jarabawa na ɗaya abin da ya samu lokaci ban cika ganin laifin malami ba sosai shine na ɗaya sai ya shiga aji ya karantar kuma zai tambaya ne akan abin da ya karanta ke ko in har ba shedaniya ba ce me zai sa ki tsallako ki wuto gidanku ki zo ki samu malami akan wani abu na tabbatar da babu wani uban kirki da zai zai ce mai shi je ki wajen malami dan ki nemi bukata irin wannan abu tunda da ya biya musu kuɗin makaranta sun je makaranta to ana sa in insha Allah duk wanda ya karatu ko zai ci to dama a bisa al'ada an ana samun malamai suna goyon bayan yan uwansu malamai shi yasa yawanci ma ba iya daukan hukunci akan abin da yake faruwa ga ɗalibai din mala yarinya za a yi mata irin wannan abin ta kai gaba wurin hukumar makaranta su goyi baya su kuma danne al'amarin ina ganin ɗaya daga cikin abubuwan da malam yanzu kuka gama kaddamarwa kenan na cewa malaman ba sa laifi misalan da kuka bada kamar dai ɗaliban ne dai su dai suka kawo kai ko kuma su suka shigar da ya kawo eh, zuciyar malami ta tsinke miye shi ya tsinke ya nuna cewa yana so ko kuma ta yi rashin kokari ne amma akwai wa'inda an tabbatar da cewa suna da kokarin akwai kuma ko kwanan nan wanda aka samu a ile ife obafemi awolo university ba maganan bata iya karatu bane kuma ba maganan ita ta kai kanta ba shi ya dinga damunta da nuna in har bata zo ba za ta sani har daga karshe ta yi musu dabara irin da ake cewa mai laya kiyayi mai zamani ta yi amfani da abin da za ta yi amfani da shi ta um, kwafe duk wani maganganu da suka yi inda har ya kawo ga tonan asirinsa wanda mu ba don hakan ba ba za a taɓa yarda da ita ba ɗalibai akwai cikin ku inda ku si magana ba kuna jin abin da malamai suka ce akan ku menene gaskiyan al'amarin kuma yaya zaki ki kara sauran yan uwa mata to ni dai to me gaskiya kowa yana da nashi problem din mm. kowa yana da nashi but ni dai according to what i understand mata dai gaskiya kam nasu laifin yafi yawa dan in ba ki kai kanki office din shi ba ai ba zai ganki ya approaching din ki ba to kuma ki san laziness irin na students ba kowa yake zama yawa lalaci irin na dalibai ba kowa yake zama ya karatu ba wani kuma za ki ga course din ne yana da wahala duk karatun da zaki sai ki ga at the end baki making ba to wasu za ki ga matan suna irin wata ta je ne ba wai don wani abin ba ne don dai normal taimako ne haka wani sai kiga ya bi ta da wannan ta hanyar da sai ta bashi wani abin za ta iya fasin kin ga to dai last semester ma dai abin da ya faru like rumor yana ta yawo haka a cikin faculty irin akwai wanda ake bribing ya dan yi fasin ɗinka kuma an yi bribing din nashi an ga success masu c sun wuce da b masu b sun wuce da a to kin ga from now on kin ga komai bi semester nan ma aka ƙara jin irin wannan rumor din ba a san me zai demanding ba last semester ya demanding kuɗi wannan semester ba a san me yake so ba kuma idan baki da kuɗin sai ke bada to kin gani to tina dai ya ga in ya faɗa ana yi kuma mutane sun ga sun biya sun yi passing kuma za ki ga da yawa cikin mu mata akwai wanda zaki tana cewa ita ko nawa ne za ta bare ta gama makaranta to wata ma dai da kunni na na tana faɗa haka kuma after an zo an ce ta bada abin da yake nema but still bata ma ma yi passing course din ba dan yanzu ni ma ba ma na ganin ta ma a department to kin ga dai ni dai abin da zan iya faɗa gaskiya kam in biki kai kanki ba ba zai ganki ba gaskiya ya miki wannan abin ba to ɗalibai akwai wanda ba su ce wani abu ba ko tsoron malaman ne ya sa ku kuka kasa magana dan ga sunan sun zuzzuro muku ido suna ba ku tsoro ko gaskiya ce gwanda a faɗi a ina ganin dai suna kuna tsoron su ne in na tafi akwai abin da zai biyo baya ko ba maganar tsoro akwai tunda muna mu'amala da ɗalibai sauran yan mu sauransu za ki ga akwai wanda za su mai da hankali za su yi karatun wanda wata hanya ne su suna da wani hanya daban da su ce da da yanda za su yi su ga wani in dai har za su iya wucewa suna so to kin ga ai laifin na mata ne to shi malamin tun da suna ta zargin cewa ku ne kuke yin shiga da yake burge su malamai ba suna yin shiga irin wanda yake burge kuma kullum sun sosai suka faɗa mai kyau sun yi guga sun yi shiga irin na yan shekara goma sha biyar da talatin sosai ake gama kansu yara saboda suna son ku yaba sosai za ki gaba ana ta yau wankan da malami kaza ya yi ko kuma ki duba shigan shi kaza duk ana yi a cikin aji. hanyar kullewa mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa a mu nemi ilimi alfaharin kowa hmm, kaji yadda ta kaya <laughs> to malamai su ma sukan yaba su ma ɗalibai sukan yaba To za mu je a yi ƙarashe ko mako mai zuwa. Za ku inda matsalar take. Eh, to amma kafin mu ji ƙarashe wannan tattauna a mako mai zuwa za mu tattauna da wannan baiwa Allah rabin Mustapha Sadiq kwararriya mm. a wannan bangare mu ji yaya za ta gaya mana abubuwa ne kuma mm. jarida ce ita ma. Eh. Gaskiya ne yana faruwa kuma batu ne na Allah waje wanda bai kamata a ce malami ya nemi ɗalibarsa da lalata saboda wata bukata ta sa wadda yake ganin zai kare ya kuma hana wannan ɗaliba cin jarabawa har ta ba shi haɗin kai abu ne gaskiya wanda bai kamata ba kuma bai yi tsari da addini ba da kuma shi kansa tsarin karatu na ƙasar nan hakan na faruwa ba mm. wai baya faruwa ba amma sau da yawa zaki ga cewar su yaran da aka nema da wannan lalata ba sa iya fitowa su faɗa. To ko me yasa? Abu ne wanda yake a al'ada za ki ga abu ne na jin kunya kuma wanda yake koyayye ko da a ce yarinyar bata ba da haɗin kai ba da wahala ta fito ta faɗa. Imma tana da aure ta faɗa mijinta ko kuma iyayenta za ki ga yawanci ba sa iya faɗa. Wasu kuma sukan ba da haɗin kai domin su samu abin da suke so su ma ɗaliban mata. Wannan abu ne wanda bai kamata ba. Abu ne na keta haddin mata wanda bai kamata a ce malami ya nemi ɗalibarsa da lalata ba sai ya sa tunani cewar idan kuma yarsa aka yi wa haka ya zuci. to sai gashi wata ɗaliba a makarantar jami'ar obafemi a ta fito da wani bayani da ake ta yayatawa ita dai ta fito ta yi bayanin ta. wato idan kika duba da ita ta ta matsalar yadda ta faru idan kika duba ita tana karatu ne a na ci gaba da karatu na matakin digiri na biyu wanda ake kira postgraduate to ta riga ta mallaki hankalinta kuma tana da dabara da za ta iya kare kanta abin da shi ya kamata kowace mace ta yi domin ta kwato wa kanta yanci da kuma sauran yan uwanta mata abin da ta yi zai sa tsoro a ta raguwar malamai wanda nan gaba ko da za su yi haka za su ji tsoro kuma muna fata a ƙarshen wannan sakamako da wannan kwamiti da shi wannan shugaban makaranta ya kafa cewar za su fito da wani punishment wanda zai sa raguwar malamai da ankara ta hanyar daina wannan mummunar ta'ada ga ɗaliban. gami da horas da irin malaman da suke ake aikata ire ire waɗannan abubuwan shin ya tsaya a nan ne kawai ko kuma ya kamata a ce a ƙasa gaba ɗaya ta sa hannu lamari ne da ya kamata a ce ba wai gwamnati kaɗai ba ma har lauyoyi da yake da su waɗanda suke zaman kansu da kuma na gwamnati su fito domin su kare wa mata 'yancinsu saboda mata mutane ne waɗanda ya kamata a kare 'yancin su domin suna da rauni saboda abu ne wanda ake yi domin a keta haddin kuma a ci mutuncin su mm. abu ne da ya kamata hukuma ta sanya idanu a kai domin gurfanar da waɗanda suke aikata wannan miyagun ayyuka a gaban kuliya in ba haka aka yi ba bana jin wannan abin zai ba korarsa kawai ya kamata a yi ba kamata ya a gurfanar da shi a gaban kuliya a yanke masa hukunci hmm. daidai da abin da ya yi sai wasu ke cewa ai maganin yan matan kenan da suke kai kansu da san ransu suke kai kansu ko kuma dole ce yasa suke kai kansu me zaki ce game da wannan gaskiya idan aka yi duba ba wai mata ke kai kansu ba saboda ba a san adadin matan da hakan ya faru a kansu ba ina gaya miki cewa mata mutane ne masu kunya ba kowace mace ce za ta fito ta faɗi abin da yake faruwa a lokacin da ta yi karatunta ba wasu daga ciki kamar ita wannan ta yi rawar gani da ta zo ta faɗa kawai in ba sa fito da irin waɗannan matsaloli ba yadda za a magance su abin da ya kamata kowace mace ta yi kenan domin ɓatarwa kanta yanci da ragowar sauran yan uwa mata yanci saboda idan aka bar wannan abin zai ci gaba ne ba ba mu san lokacin da zai ƙare ba ya kamata duk lokacin da aka samu irin haka mace ta fito ta bayyana in ma ba za ta bayyana ba in tana da ƙawa wadda za ta iya fitowa ta yi magana a kai ya kamata ta sanar da su idan kuma akwai wata hukuma what did it keep? yaƙi da cin mutuncin mata ya kamata in ba za ta iya da kanta ba ta gaya musu domin su ɓatar maka ƴancinta. abu ne da bai kamata ba yanda namiji ya shiga makaranta ya karatu kamata ya a bar mata ita ma ta shiga ta gaskiya hakan zai iya hana mata karatu musamman waɗanda suke jan mutuncin kansu idan malami ya neme ta da lalata in ta ba za ta iya ba za ta iya barin makarantar ta fasa karatu amma kuma a wani fannin zaki ga yana kawo na ƙasa a ko'ina ta fanni da dama a ƙasar nan zaki ga yarinya ta gama makaranta ta fita ire-iren waɗanda suke suke ba da haɗin kai sai su yi digiri ɗin su su gama ba su san komai ba saboda me ta ba malami haɗin kai ya kuma yi lalata da ita ya ba ta maiki to me aka yi kenan kin ga dai ita ba ta tsaya ta karatun ba saboda ta san ko da ba ta yi ba yana nan zai kare mata ta kuma suna da haɗin kai wani lokacin a makarantun da suke koyarwa malaman da suke sun san juna kuma suna a bawa juna dama in kana da budurwa wancan zai lobin a bar waccan ta wuce haka wancan ma zai wannan taimakon saboda haka abu ne wanda ya kamata mata su fito da murya guda guda ɗaya duk wanda ta san akwai wani malami da yake mata irin haka ta fito ta faɗa tun ma ba za ta iya fitowa gaba da gaba ta faɗa ba ko rubutawa ne kai kuma ya kamata a ce kowane makarantu kowane jami'o'i da muke da su a ƙasar nan ya kamata a yi duba da irin wannan abu da wannan university ke ta Obafemi a Wolofu cewar a kafa wannan kwamiti ba wai don wannan yarinya kawai ba a kowace makaranta ya kamata a samar da wannan kwamiti yadda ko yarinya ba za ta iya fitowa ta faɗa ba a'a ta rubuta wannan kwamiti cewar ga abin da malami ya mata kuma ta tabbatar cewar ta bar shaida in ma ko ya aiko mata ne da sako ko kuma ya nuna mata ko ya matsa mata ko ya takura mata ta san yadda za a yi ta bar wata shaida da za ta kafa hujja su kuma iyaye a matsayin ke na uwa ya wannan abin ya zauna da ke da kika ji labari ba mu ji daɗi ba saboda kin ga karatun mu nan gaba yana cikin wani hali kenan duk wata uwa idan ta ji wannan abu ta ba zai mata daɗi ba gaskiya saboda akasari ki ga baya faruwa ga ƴaƴa maza to kin ga ko ina kenan ita mace din da take babu firi dole dole sai an ci gaba da sa ido a kan ƴaƴaye musamman ƴaƴa mata duk inda eh, yarinya ki take karatu ki sanya idanu ki ga me take ciki wayannan karki bata da ita ita ita za ta yi amfani da ita duk sanda ta ki zauna ki duba abin da ya kamata ki duba littattafan ta ki duba ki san cewar tana karatun kuma makarantar take zuwa kuma ki duba irin tsawayen da take mu'amala da su tabbatar cewar babu ɓata gari irin waɗanda suke ba waɗannan malamai dama ni lalata da su domin su ba su maki su ci jarrabawa abin da ya kamata iyaye mata su sa a gaban su kenan sannan kuma su dinga addu'a Allah ya kare su daga waɗannan munanan ɗabi'u na waɗannan malamai da ba ta tsoron Allah. A mukin yi maganan lauyoyi masu zaman kansu ko kuma lauyoyin ƙasa da sauransu. Kin ga kaman a nan ƙasashen waje ko mun daɗewa ko mun jimawa. za ki ga abu ya faru a ce shekaru aru aru mutane har sun tsufa suna da jikoki amma muddin ta fito ta ce an yi mata kaza ko kuma ya fito ya ce an yi mishi kaza to fa sai an bin mutum hakkinsa. to mu a kasashen mu shin me yasa ba irin mm. wannan abun ne wahala ne yake da shi ko kuma a tsarin dokan mu ce kawai sai a hankali gaskiya akwai waɗanda suke sanya kai waɗanda ba su da yawa kama a turai za ga ai akwai lauya wanda na gwamnati ne kuma baya buƙatar wani kuɗi domin ya kare wani talaka ya shiga cikin wani hali to abin da ya kamata mu ma lauyoyin mu su ji tsoron Allah su dinga yi ire-iren waɗannan haƙƙin mata da ake ganewa waɗanda iyayensu ba su da ƙarfin da za su ɗau lauya domin ya kare musu haƙƙinsu su Su fito su aikin sa kai domin su samu lada su fito su kare waɗannan mata yancin abin da ya kamata a dinga yi saboda magana ce ta kuɗi kuma ba kowa yake da kuɗi ba wata akan haka sai dai in ta bar karatun. kuma wata koda ta fito ta faɗa saboda ya fi ta baki ya fi ta gata bayan da za ta iya kada so babban abin yi idan mace tana da hujja cewar malami ya kula ta kuma ga abin da yake so a gunta ya fito ya gaya mata idan bata bashi ba ba za ta jarrabawa ba ita ma sai ta kama hujja da wannan idan ta ta hanyar sadarwa ya aiko mata da a message wato sako sai ta kevin inda ta san cewar wannan saƙon ba zai bata ba ya zame mata hujja a kotu saboda haka muna kira da babban murya ga su waɗannan lauyoyi da su fito su taimaka wa mata musamman waɗanda suke cikin irin wannan hali ba wanda zai so ya samu yarsa ta shiga cikin wannan hali lauyoyin da muke da su su ma suna da 'ya'ya kuma suna zuwa makaranta idan ba su tashi sun yi ba har da 'ya'yansu a ciki. To, Rabi Mustapha Sadiq kenan 'yar jarida kuma yar rajin fafutukar kula da lafiyar mata tare da kare 'yancin mata. Kaji abin da ta ce Usman. Mm, mm, ta yi magana sosai kuma kamar yadda muka ce mako mai zuwa ɗinkin ga muka ji ƙarshen wancan <laughs> tattaunawar ta zubinta eh. eh, tunda da ta tsaya inda take maganan cewa su ma fa malaman da ɗaliban duka ɗaliban na cewa har adam um, mm. lakcarorin su suke yi na mm. kun ga hada wanka yau kun ga mm. kayan da ya sa yau riga ko takalmi da makamantansu kuma za ka ga eh. cewa yawancin akwai sakonnin da bamu karanta ba akwai inda mutane ke cewa ai sai matan sun fito suna faɗin cewa ga abin da aka yi musu kuma suna da kwakwarar shaida. Mai eh, sannan suna yawan ana yawan maganin akan cewa shigar da mata suke to ni inda nake da ɗan kallon abin akwai tangarɗa shine shin hujja ce yanzu misali kamar yanzu a nan kasar da muke eh. in zafi ya zo ji shigar da ake ikon Allah ke ke wa kika taba gani ya wata ya ce zai wata abin da bai kamata ba in ma ka bada dalili da wannan ai ka jawo kanka wani matsala ko, ko a jirgi ko kallon ta ka cika yi eh. wallahi kana da matsala a ce sexual eh. harassment yawwa saboda haka kai dan an yi shiga ba daidai ba me bambancin ka da mai tunani da dabba da sauransu haka ne hmm. to uh, usman da masu sauraron mu duka duka a nan shirin yau da gobe kammala hmm. sai gobe idan Allah ya kai mu a madadin usman ahmad kabara tare da ni a uh, hafsat maina muhammad da daniel brown da kuma injiniyan mu mr rob mclean uh, muke cewa ku huta lafiya ba za su bari ba wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba